قال ان رسولكم الذي ilaikum اليكم لمجنون sai fir'auna ya ce lalle wannan wanda yake riya cewa shi manzo ne da aka turo muku mahaukaci ne bai san yadda zai bayar da amsa ba yana faɗan abin da hankali ba zai ɗauka ba